yammacin asabar ashirin ga watan rabi'un al'akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da bakwai daidai da talatin ga watan januwari shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kaset na hamsin da biyu daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad ولفن الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي وند أكفسني لسنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني الله أبنجي يجيكن شي غفرة لتافن زاد المعاد موسوعة تاريخ تاريخ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم littafi ne komai da ruwanka dangane da al'amuran da ke da alaƙa da rayuwa da tafarki da manhaji da karantarwa da ɗabi'u da take-taken manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dangane da hulɗa da kafirai wanda ake yaƙi da su dangane da zaman shi da makwabta da iyalai dangane da ibadojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkanin al'amuran da ke da alaƙa da rayuwarsa babu shakka ibnu qayyim Jauziya. malamai suna ainihin wato jinjina masa saboda wannan gagarumin aiki da ya yi musamman saboda lura da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana halin matafiyi nesa da ƙasarsu ta dimashku yayin da ya je aikin hajji a ƙasar makka allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi a darasin da muka yi a baya mun fara tattauna matsalar da malam ya bijiro da ita a cikin ainihin wato fasilin da ya kulla dangane da bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wajen yin sunnonin rawatib wato sallolin na filfili waɗanda ake yi kafin ko bayan sallar farilla a cikin wuni da dare a baya a karatun da muka yi akwai wasu matsaloli guda biyu da ainihin wato za mu yi wani ƙarin bayani a kansu na farko dangane da ainihin abinda malam ya faɗa na cewa yana daga cikin sunna dangane da sallolin ainihin sunanin rawatib musamman ta magariba a dinga sadar da ita da sallan magariba ɗin ko a dinga sadar da waɗannan sunnoni da sallan magariba da sallolin farilla ba tare da an yi wata magana a tsakankani ba akwai wasu hadithai na annabi sallallahu alaihi waɗanda suka zo suke nuna wannan abun laisa ala itlaqihi ba koyaushe ne haka ba akwai hadithin da al-imamu ahmad ya fitar da shi wanda malam muhammad nasiruddin al-albani ya inganta wannan hadithi wanda sayyidina umar ya shiga masallaci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sai suka tarar da wani mutum ya idar da sallar farilla ya miƙe zai yi nafila ba tare da an samu wani abu ya shiga tsakankanin farilla da nafila ba sai umar ya hana shi ya ce kar ka sake ka yi wannan sallah ya ce fa inna ma a halaka fa inna ma halaka ahlul kitabi annahu lam yakun li abinda ya halakar da ahlul kitabi shine tsakanin sallarsu ta farilla da na nafila babu wani abu da ke shiga tsakankani wannan hadithi imamu ahmad ya fitar da shi da abu dawuda sannan har ila yau al'imamul bai haƙi ya fitar da wata riwaya kwatankwacin wannan ta zo da lafazin cewa mu'awiyar ɗan abu na ya ba da labarin cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin kar a dinga sadar da sallar farilla da ta nafila sai an samu wani abu tsakankani kamar magana ko kuma wani abu makamancin haka a cikin wacce riwaya kuwa sayyidina umar ne ya yi magana sai manzon allah ya ce A ahsan ibn al-khattabi umar ɗan khattabu ya kyautata sannan bukhari ya yi babi musamman da ya kiraye shi da suna babul hadithi ya'ani ba'ada raka'atayil fajr haka ya kawo shi a cikin ainihin littafinsa babun da ke bayani a kan yin magana bayan an yi raka'atul fajri ana jiran sallah asuba ya kawo hadithin Aisha radiyallahu anha wanda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yi raka'atul fajri yakan kishingida a kan ɓangaren hannunsa na dama ta ce idan na riga na farka sai ya fara yi mini fira idan ko ban farka ba baya magana sai ya shiru abinsa da haka kenan kaga yana nuna halascin yin magana a yin bayan an yi nafila kafin sallah da halascin yin magana bayan an yi nafila bayan an yi sallah farilla kafin nafila da za a bayansu wanda kuma wannan shine ma ya zo da hani a riwayar umar cewa kar a sake a riwayar muawiya kar mutum ya sake ya dinga haɗa sallar shi ta farilla da nafila ba tare da ya yi ainihin wani abu wanda zai nuna ya gama wata sallah zai yi wata ba kamar ya fita daga masallacin sannan ya shigo ko ya miƙe ya canza waje ko ya yi magana ko makamancin haka a nan ne malam albani nasiruddin da ya kawo wannan hadisin a cikin silsilar sahiha inda ya takhrijin wannan hadisin sai ya magana yake cewa a nan ne ya kamata mu kula da cewa abubuwan da mafiya yawan alhazai suke yi a ƙasar makka to kuskure ne ya ce musamman alhazai mutanen ƙasar turkiya za ka gansu da zarar liman ya sallama sallah yana sallamewa kawai za ga sun miƙe kamar suna kamar masu bukai za su ci gaba da yin nafilfili galibi mutane suna haka ƙasar makka ya ce wannan kuskure ne allah ubangiji ya tsare mu wannan shine magana ta farko akan cewa bayani dangane da sallar da za a yi ta nafila a jona ta da farilla ba tare da an yi magana ba magana ce da take mahallun niza tsakankanin malamai so soshi da suka zo sun nuna mustahabbanci ko ainihin kyautata lalle lalle mutum ya sadar da ya raba tsakankanin sallarsa ta farilla da nafilar da ke bayanta ko sallar shi ta nafila da farillar da ke bayanta a samu wani abu ya shiga tsakani na magana ko canza waje ko fita da shigowa masallaci don kada su yi kamar yana yin sallace kwaya ɗaya wannan nasoshin suna goyon bayan wannan ainihin wato wajihin sai abu na biyu da muke so mu tunatar akan karatun da muka yi a baya shine dangane da sallan nafila wacce ake yi tare da la'asar sunnatul ainihin wato al'asr al baadiyya sallan la'asar nafila da ake yi a bayanta mun karanta a baya malam ya ce watin yin wannan nafila khususiya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a inda ya alkawarin cewa in ya je babin khususiya zai tattauna a kanta sannan ya kawo cewa babu laifi mutum na iya ramka wata nafila da ya rasa kamar yadda a aikace an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata haka sai dai wannan magana idda ai na khususiya shine abin da muke cewa lalle lalle malaman hadisi ba su saurara ma ibn qayyim akan wannan magana ba akwai maganganu da malamai suka wajen da cewa babu dalili akan khususiya ga wani littafi mai suna ilamu ahli al-asri bi sunniyati rak'atayn ba'da al sanar da mutanen wannan zamani akan cewa yin nafila bayan sallar la'asar sunna ne wannan sunna tana daga cikin sunnonin da gaba ɗayan mazhabobi ba su ɗauke ta ba amma malaman hadifi sun ɗauka kuma suna aiki da ita ta daga cikin sunnoni wanda aka ainihin wato yi watsi da su wanda mala albani nasiruddin yake cewa yana daga cikin kuskure da ya yaɗu a cikin littafan fikihu gaba ɗayansu hani game da yin waɗannan raka'o'i guda biyu da ma rashin ambatansu kwata-kwata a cikin lissafin raka'o'i na sunna na sunanin rawati don haka wannan nafila sunna ce jama'a mai littafin nan sunan shi abul harith tahir ibnu najamuddin ɗalibin ɗaliban albani ne kamar ka ce jikan malam albani ne a cikin ilimi malaman shi su ne su mashhur su abu ubaida mashhur da su ainihin a salim ibnu idil hilali da makamantansu ya yi ƙoƙarin tattara maganganun malaman hadithi da nassoshin hadisai da suka zo wanda suke tabbatar da cewa lallai ana yin wannan nafila raka'a biyu bayan la'asar matukar la'asar din bata yi nisa yadda zai zama rana ta fara yin ja ko fatsi-fatsi ba ya kawo hadisan da suka tabbatar da haka da maganganun malamai da athar daga wajen sahabbai cewa suna aikatawa da maganganun tabi'ai wanda su ma suka nuna ainihin halasci su kuma suna aikatawa aikace a takaicen takaitawa jama'a yin nafila raka'a biyu bayan la'asar babu laifi sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama ita ma ana yin ta ne a gida idan mutum ya sallar la'asar sai ya tafi gida sai ya je ya nafila biyu raka'a biyu ma ya yi su da wurwuri ba tare da ya bari lokaci ya tafi har rana ta fara shirin faduwa ba to a wannan lokacin shine lokacin ainihin hani da haramci Allah ubangiji ya samu dace za mu koma cikin littafin inda mala yake cewa wa qad ikhtalafa al-fuqaha'u ayu a Kadu malaman fiqhu sun yi a akan cewa wacce ce daga cikin sallolin guda biyu wacce tafi ƙarfi tsakanin sunnatul fajiri awul wutiri shin raka'atul fajiri ne suka fi ƙarfi ko ko sallar wutiri ala ƙaulaini malamai sun yi maganganu guda biyu wala yumkinu tarjihu bi ikhtilafil fuqaha fi wujubil wutri yace ba zai yiwu kuma mu ɗauki dalilin da za mu rajjahantar da wuturi mu ce saboda malamai sun ce ko wasu daga cikin malamai sun ce wuturi wajibi ne sai mu ce to don haka wuturi ya fi ƙarfi kenan ya ce wannan ba hujja ba ne faƙaɗi talafu aidan fi wujubi sunnatul fajiri don game da ita raka'atul fajiri ɗin ma akwai saɓani game da wajabci ko mustahabbanci akwai waɗanda suke ganin wajibi ce malam ya ce wasa mitu shekhal islam ibn taimiya na ce na ji malamin musuluncin nan babban malaminmu in ji ibn alƙayyim ibn taimiya allah ya gafata musu gaba ɗaya na ji shi ya kulu yana cewa sunnatul fajiri tajri majra bidayatul amali ita raka'atul fajiri tana gudana ne a matsayin farkon aiki da ake yi a cikin wuni farkon ibadar wuni wal witru khatimatuhu shi kuma wutiri shine karshen ibada da ake yi ma'ana da an tashi bacci ake rakatul fajri shi kuma wutiri da an yi shi kuma sai bacci don haka su ne sallolin da ake budewa da kuma rufe ayyukan sallah na wuni walidhalika kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yusalli al-fajr wal witra bi suratayil ikhlas dan haka ne aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa yana karanta suratul ikhlas a sallar wutiri da kuma sallar ainihin raka'atul fajri wa humal jami'atani waɗannan surori guda waɗannan sura suna ɗauke da ainihin tauhidul ilmi wal amal tana ɗauke da tauhidi na ilimi da kuma na aiki suratul ikhlas yana ishara ga ikhlas ɗin kanta da kuma qul ya ayyuhal kafiruna su ne ake haɗawa biyu a ce musu suratul ikhlas wannan tana magana akan ainihin tsarkake tauhidin ilimi ita ce kulhuwa kenan waccan kuma tsarkake tauhidin aiki la a abudu ma ta abudu na kaga aikin ibada kenan wannan kuma tauhidin asma'i was sifat shine na ilimi to akan hada su tajawuzan sai a ce musu suratayil ikhlas ina fata mun gane wannan wa tauhidil ma'rifati wal irada da kuma bayani akan tauhidin sanin Allah da sanin ainihin nufatar da Allah yake yi ma ayyuka wa tauhidul i'tiqadi wal qasdi da kuma tauhidi na ainihin kudirce abu da nufatar shi intaha zancen al-imamu shekul islam ibn taimiya rahimahullahu ya kare sai ibn qayyim ya ce fa suratu qul huwallahu ahad kaga dai ita qul huwallahu mutadamminatun li tauhid al-i'tiqadi wal ma'rifa tana dauke da tauhidi na ƙudirce abu a zuciya da sanin Allah wa ma yajibu ithbatuhu lirrabbi ta'ala min al-ahadiyyati al-munafiyati li mutlaqi al-musharakati bi wajhin min al-wujuhi tana dauke da bayani akan tabbatar da dayantaka ga Allah dayantaka wadda ke kore duk wata shirka ta duk wata fuska daga cikin fuskoki was samadiyya da kuma as-samadiyya cewa da aka yi Allahu samad Allah wanda yake ainihin gagara gasa wanda bai da bukata komai a gurin kowa kuma kowa na da bukata a wurinsa wanda ya fi ƙarfin kowa kuma kowa bai fi karfinsa ba wanda ainihin wato ya ɗaukaka kan kowa kuma babu wanda ya ɗaukaka kan shi a samadu al lahu jami'a sifati al-kamal wanda wannan siffa tana tabbatarwa da Allah dukkanin siffofin kamala allati la yalhaquha naqasu wanda wani tawaya baya iya riskan wannan sufofi bi wajihin min alwujuhi ta duk wata fuska daga cikin fuskoki wa nafil walidi da kuma korewa Allah da wal walidi da korewa Allah mahaifi allazi huwa min lawazimis samadiyya wanda hakan na daga cikin tabbatar da cewa Allahu samad rashin da da iyaye wa ginahu wa ahadiyatuhu wa nafil kuf'il mutadamminu li nafi tashbihi wat tamthili wat tanziri yace haka nan kuma da bayani akan ɗayantaka Allah ta wadatu daga ainihin a saman ma Allah wani kini sannan aka kore wa Allah wani wanda za a iya cewa ga shi sa'an Allah ne wanda hakan yana ɗauke da kore kamantakekeniya ko yin kwatance ko ƙoƙarin gwama Allah da wani abin halitta fatadammanat hadhihi suratu ithbata kulli kamalin lillahi da haka wannan sura ta qul Lahu ahad tana dauke da duk wani abu da yake tabbatar da ainihin kamala ga Allah madaukakin sarki wa nafi kulli naqsin anhu tana kuma kore duk wani tawaya daga barin Allah maɗaukin sarki wa nafiya ithbati a shabihin aw mathilin lahu fi da kuma kore samuwar wani abun kwatance ko wani tsara ga Allah a cikin cikar Allah wa nafi mutlaqi wa nafi shariki anhu da kuma kore duk wani yiwuwar a samu wanda zai tarayya da Allah akan wani abu wa hadhihi al-usulu hiya majami'u at-tauhid al-ilmi al-i'tiqadi waɗannan ƙa'idojin su ne matattaran tauhidi na sanin Allah da ƙudirce ɗayantaka Allah a zuciya alladhi yubayinu sahibuhu jami'a firaqid dalali wa shirk wanda duk mutumin da ya samu ilimin sanin Allah ya kudirce cewa Allah ɗaya ne to zai bambanta da duk hanyoyi da tafarkin bata ko shirka walidhalika kana ta'dilu thuluthal ƙurani dan haka ne aka ce qul huwallahu ahad ɗaya take da wato 1 over 3 ɗaya bisa ukun alqur'ani fa innal qur'ana domin shi alqur'ani madaruhu alal khabari wal insha'i gaba ɗaya yana kekkewayawa ne a kan labari ko kuma ainihin insha'i wato umarni da hani da makamantansu wal insha'u thalathatu shi insha'in abu iri uku ne akwai amrun wa nahayun wa ibaha akwai abin da za a ce ayi da wanda aka ce ka ayi da wanda aka ce ayi ko ka ayi duk ɗaya ne wal khabaru nau'ani shi kuma labaran da ke cikin ƙur'ani iri biyu ne akwai khabarun anil khaliqi ta'ala bayani akan labarin Allah maɗaukakin sarki wa asma'ihi da bayani akan labarin sunayen Allah wa sifatihi wa ahkamihi da siffofin Allah da hukunce-hukuncen Allah wa khabarin da kuma labari na gaba an khalqihi akan halittun Allah tun daga mutane da sauran halittu da tsirrai da dabbobi da makamantansu fa ukhlisat suratu qul huwallahu ahad fa akhlasat suratu qul huwallahu ahad al khabar anhu sai zama qul huwa ta takaiti ne akan labarin Allah kadai wa an asma'ihi wa sifatihi da labarin sunaye da sifofin Allah fa adalat thulusal alqur'ani sai zama kamar tana matsayin ɗaya bisa ukun alqur'ani ne wa khallasat qari'aha mu'mina biha min shirkin ilmi kuma ta zama ta tsarkake wanda ya karanta ta yayi imani da ita daga shirka a cikin iliminsa na sanin Allah kama khallasat suratu kuliya ayyuhal kafiruna kamar yadda ‘yan uwarta ita ce kuliya ita kuma ta tsarkake mina shirkil amali ita kuma tana magana ne akan tsarkake mutane daga shirka ta aiki al'iradi al'kasari shirka ta aiki wanda mutum zai nufata da kanshi yana sane ya je ya aikata abin da yake shirka ne waccan tana magana akan shirka ta wajen ƙudircewa a zuciya ikhlasin ƙudircewa a zuciya wannan kuma ikhlasin aikatawa waccan tana kore shirka kudircewa wannan kuma tana kore shirka ta aiki walamma kana al-ilmu qabla al-amali mala yace yayin da yake a ka'ida wajibi ne ai ilimi kafin a fara aiki wa huwa imamuhu shi ilimi shine limamin aiki wa qa'iduhu shine komanda shine jagoran aiki wa sa'iquhu kuma ilimi shine direban da ke tuka aiki wal hakimu alaihi ilimi shine mai hukunci akan nagarta ko rashin nagartar aiki wa manziluhu manaziluhu kuma wurin zaman ilimi nan ne ta farki ko burbushin inda aiki ke samu ya zauna to don haka ne kanat suratu qul huwallahu ahad ta adilu thulsal qur'ani sai zama qul to tana matsayin ɗaya bisa ukun alqur'ani wal ahadithu bidhalika takadu tablugu mablagat tawatur hadisan da suka zo suna bayyana wannan matsayin na qul huwallahu ahad cewa tana matsayin ɗaya bisa ukun alqur'ani ne sun kusa a kira su da hadisai mutawatirai ma'ana labari ne da zo ta ko ina burjig gashi nan wa qul ya ayyuhal kafiruna ta'dilu rubu alqur'ani ita ko qul ya tana matsayin ɗaya bisa hudun alqur'ani ne inji ibnul qayyim wal hadithu bidhalika fi at-tirmidhi min riwayat ibn abbas radiyallahu anhuma yarfa'uhu hadithin da yazo yana bayani akan cewa kulya ita kuma tana matsayin ɗaya bisa hudun alkur'ani ne ya zo a cikin littafin al'imamu tirmidhi da riwaya daga ibnu abbasin allah ya ƙara masa yadda zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce manzon allah ne ya ce idha zulzilat ta'adilu nisfal qur'ani yace iza zulzilatil ardu zilzalaha labarin lahira kenan ko yace ita tana matsayin rabin alkur'ani ne wa qul huwallahu ahadu ita kuma ƙulhuwa ta adilu thulusal qur'ani tana matsayin ɗaya bisa ukun alkur'ani ne wa ya ayyuhal kafiruna ita kuma qul ta adilu rubu alqur'ani tana matsayin ɗaya bisa hudun alkur'ani wannan hadisi mala ce rawahul hakim fil mustadrak al-imamu abu abdullahi al-hakim shine ruwaito wannan hadisi a cikin littafin al-mustadrak ala sahihaini wa qala hakim yace sahihul isnadi isnadin shi ingantacce ne sai dai wannan magana ba daidai bace a cikin isnadin akwai wani mutum mai suna Yaman ibn al-Mughira al-Anazi malamai sun ce maturuki ne da'ifi ne ba a karɓar riwayarsa malam Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya gafarta mishi a cikin ad-da'ifa a lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da uku ya yi takhrijin wannan hadisi kuma ya tabbatar da cewa lalle hadisi ne mai rauni da wannan ainihin cikakkiyar riwaya akwai nakara a cikinsa wallahu ta'ala a'lam walamma kana shirkul amali al-idari aglaba ala nufusi li ajali mutaba'atiha hawaha yace yayin da ya zama shirka ta aiki wadda mutum yake nufata ya aikata shirka a cikin aikinsa wannan ta fi rinjayen zukatan mutane fiye da shirka aƙida ma'ana mutum musulmi zai yi wuya ya ƙudirce wani abu wanda ya saba wa aƙidar gaskiya amma kuma zai aikata aikin da ke bayuwa a matsayin aikin barna ne yana da aƙida cewa aikin babu kyau amma zai iya yi karya shan giya zina sata cin amana sharri ƙage duk ayyuka ne wanda musulmai na iya aikata su amma da wuya ka ga musulmi ya yi shirka a cikin zuciyarsa ya kudirce cewa Allah uku ne irin na kirista misali ko wani abu makamancin haka wannan na biyun ya fi wahala fiye da na farkon ba haka bane jama'a shine abin da yake cewa shirka a wajen aiki ta fi galabaitan zukatan mutane saboda zuciya tana bin son ranta wa kathirun minha tartakibuhu ma'a ilmiha bi madarratihi wa butalanihi mafi yawan zukata mafi yawan mutane suna aikata sabo alhalin suna sana cewa wannan sabon yana da cutarwa gare su kuma ba daidai bane lima laha fihi min nailil agradi amma suna aikatawa ne dan neman wata biyan bukatar duniya wa izalatuhu wa qal'atuhu minha as'abu kuma cire wannan san duniya cire wannan san ran a cikin zukatan mutane ya fi wahala fiye da cire musu asalin shirka ba na za a iya mutane wa'azi su musulunta amma ba dole su bayyin saɓo gaba ɗaya ba ina fata mun gane wannan jama'a wa ashaddu min qal'i shirki ilmi wa izalatihi cire shi yafi wahala fiye da cire shirka ta ainihin aqida da kawar da ita daga cikin zuciya li'anna hadha yazulu bil ilmi wa hujja saboda shirka ta ilimi tana kaucewa da zaran ilimi ya zo hujja ta zo wala yumkinu sahibuhu an ya'lama shay'a ala ghairi ma huwa alai wanda kuma duk wanda ya samu wannan ilimin bai isa ya ce ilimin ba haka bane baka isa ka san abu a sabanin yadda yake ba bi khilafi shirkil irati wal qasd sabanin shirka ta aiki ta nufi fa inna sahibahu yartakibu ma yad ma yadilluhu ilmu bi butlanihi wa dararihi li ajali ghalabati hawahu wanda yake aikata sabo zai iya sanin ilimin da ya ce wannan sabon babu kyau amma san zuciyar shi da san wani abu na duniya da ya rinjaye shi sai ya kai shi ga aikata abin da san da yake yi ya san babu kyau amma shirka fa a wajen aƙida to da wuya ya kai ga yinta bayan ya san babu kyau wastila'u sultani shahawati saboda kuma ainihin sha'awa abin duniya ta riga ta mamaye zuciyarsa wal ghadabi ala nafsihi ko kuma ya riga yayi ainihin fushi da haka bai iya sauwara abubuwa yadda suke daidai faja amina ta ta'akidi wata karari fi surati kuliya ayyuhal kafiruna to wannan shi yasa kuliya ta zo da maimai saboda abin da take cewa a bari yana da wahalar bari fiye da abin da qul huwallahu take cewa a bari shi za ka ce qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud to da sai a tsaya amma maimaita wadda aka yi saboda wahala wajen barin abun abin da ake cewa a bari yana da wahala aikata ayyukan da suke bayuwa ga ayyukan shirka saɓanin ƙudirce shirka yana da matukar wahala yanzu misali ko mata masu zuwa gumboka babu wata mace da ke zuwa gumboka irin matan nan na musulmai da suke yin haukar zuwa wurin boka don mallake miji da makamantansu a cikin zuciyarsu sun yadda Allah ɗaya ne ba su yadda bokan na Allah ba ne amma wannan shirka ce ta aiki ko za su yi aikata ta amma ƙudurce bokan nan cewa Allah ne ba za su iya wannan ba saboda sun san a ilmanci Allah ɗaya ne ina fata mun gane jama'a to haka mutum da zai je duk wanda yake aikata sabo daga cikin kaba'ir ko wasu munanan ayyuka waɗannan ayyukan su ma ma'anarsu shirka ne shirka ne a cikin aiki amma wannan ba zai sa mutum ya ce abin halas ba ne ya san haram ne wannan abin da yake ƙarya ko zina ko shan giya a san da yake matuƙar musulmi ne ya san haram ne kuma ba zai iya ganganci ya ce halas ba ne domin gangancin cewa halas ne yanzu shirka ce a cikin ilimi kenan ba kowa ne ke iya wannan ba sai yan zindiki ne shi ina fata mana ganewa jama'a ma'ana sai wanda ya riga ya baran-baran da addinin Allah shine yake iya fitowa ya irin na Fir'auna ya ce shi ma Allah ne kowa na ma Allah ne amma duk da haka mutane za su dinga aikata abubuwan da ke bayuwa zuwa ga shirka a ayyukansu yana da wahalar bari fiye da wahalar barin wancan to shi yasa sura da tana magana akan kore wannan shirka sai aka yi maimaici bayan da aka ce la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud da sai a tsaya iyanan ku sai aka kara maimaitawa wala ana abidun ma abudu wala antum abiduna ma abudu. wannan maimaicin ne yake so ya fitar maka da hikimar da ta sa aka maimaita amma ita fa suratul ikhlasi sai ba a yi maimai ba aka faɗa so ɗaya saboda dama ya dace da fitra wannan haka yake duk wanda ya san Allah ɗaya ne ba zai sake yadda cewa kuma Allah ba ɗaya ba ne ya ce malam ya je mithluhu irin maimaita da irin shi bai zo ba fi surati qul huwallahu ahad walamma kana alqur'anu shataraini yayin da zama qur'ani ana raba shi gida biyu shataran fi dunya wa ahkamiha rabin qur'ani bayani ne akan duniya da hukunce-hukuncen zaman duniya shari'a da mu'amala da makamantansu wa muta'alliqatiha da duk abin da ke da alaka da duniya wal umuril waqi'a fiha min af'alil mukallifina wa ghairiha da kuma bayani akan abubuwan da za su faru a duniya na ayyukan bayi da Allah ya ɗaura musu da kwatankwacin abubuwa ire-iren waɗannan wa shataran ɗayan ɓangaren ƙur'ani fil akhirati bayani ne akan lahira wa ma ya ƙa'u fiha da abin da zai zo a lahira wa kana sota iza zulzulat kad ukhlisat min awwaliha wa akhiriha li hadha shatar ita ko iza zulzilatil ardu zilzalaha ga baki ɗayanta. an keɓance ta ne don bayani akan abin da zai faru a lahira ita ba ta magana akan abin da za a duniya ba falam ya fiha illa akhira. Ba ba ambaci komai a cikinta ba sai lahira wa ma ma yakunu fiha min ahwalin da abin da zai faru a cikin lahira min ahwalil ardi wasu kaniha. abin da zai faru da ƙasa ranar tashin alkiyama da ita da mutanen cikinta kanat ta'adilu nisfal ƙur'ani. don haka ta zama kamar rabin alkur'ani ce kenan fa ahra bi hadha alhadith an yakuna sahiha ibn qayyim yake cewa don haka ya dace a ce hadisin nan ya inganta duk da isnadin shi bai inganta ba amma bayanin da ya kawo haka yake cewa qul huwa ɗaya bisa ukun alkur'ani cewa iza zulzilat rabin alkur'ani cewa ƙulya ita kuma ainihin ɗaya bisa hudun alkur'ani shine wannan bayanin da ya gama su ya ce don haka hadisin nan ya dace a ce ya inganta saboda bayanin da ya kawo tabbatacce ne amma bai inganta ba wallahu a'lam wali hadha kana yaqra'u bi hataini surataini fi rak'atay tawafi wa li'annahuma suratal ikhlas wat tauhid dan haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance yana karanta waɗannan raka'o'i waɗannan surori guda biyu ƙulhuwa da ƙuliya a raka'o'in ɗawafi idan mutum ya yi ɗawafi a ɗakin Allah ana yin raka'atar ɗawaf bayan an yi shauɗi bakwai ɗin nan to mutum zai zo ya ainihin samu waje a muƙama Ibrahim ko inda ya sauwaka ya yi raka'a biyu na fila ko to abinda ake karantawa a cikinsu shine ƙuliya ayyuhal kafiruna da ƙulhuwallahu ahad saboda mene li'annahuma suratal ikhlas wat tauhid saboda surorin da suke bayani akan tsarkake Allah da ɗayanta Allah kana yaftatihu bihima amalan nahari dan haka ne yake buɗe aikin wuni da su aikin wuni shine sallar raka'atul fajri a raka'atul fajri ya zo cewa ko dai annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta fatiha kadai a kowace raka'a saboda hadisin aisha wanda bukhari ya fitar da take cewa saboda gaggawan sallar kamar ma ka ce bai karanta komai ba sai fatiha ma'ana fatiha kaɗai yake karantawa kenan ya halasta haka ko kuma ya karanta fatiha da qul huwallahu amin fatiha da quliya da kuma fatiha da qul huwallahu ahad al imam muslim da abu dawuda da an nasai su fitar da hadisi akan haka ko kuma yakan karanta a raka'a farko fatiha da faɗin allah qulu amanna billahi wa ma unzila alaina a raka'a ta biyu fatiha da qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ko kuma ya canza da wannan ta biyun ya karanta falamma ahassa isa minhumul kufra qala man an man ansari ila a cikin suratul ma'ida kenan ko to waɗannan duka a cikin hadisin al-Imam jama'a kala uku kenan ko dai fatiha kadai ko fatiha da kuliya a raka'a farko ko fatiha da ainihin kul huwallahu a raka'a ta biyu ko fatiha da kulya a halal kitabi a kokulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ta cikin bakara fatiha a raka'a ta biyu da kulya a halal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ali imran ko kuma ya juya ya sanya faɗin Allah cewa a raka'a ta biyun falamma ahassa isa minhumul humul qala man anja man ansari ila ilalla malamai suka ce a wannan wurin ne kawai aka samu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah yake takaita akan wasu ayoyi kadai irin yadda mutane suke yago ayoyi dinnan a cikin surori khawatimus suwar ko kan izu ko kan sumuni yadda mutane suka saba dinnan wannan duka bid'a ne jama'a baya cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma mutane sun saba suna yi wannan kuma bai mai da shi sunna ba kawai da an gama fatiha idan za a yi sallah doguwa to a karanta sura doguwa idan za a yi sallah gajera a karanta sallah a karanta raka'a gajera in za a yi sallah matsakaiciya a karanta raka'a sura matsakaiciya amma kawai mutum da an gama fatiha sai ka ji ya yanko wani shafi a cikin kabuti ko wani shafi a cikin shura to wannan yayi ne kawai jama'a musamman za ga yanzu mutane da suke yi za su duba a cikin me ake in ana cikin tashin hankali ne ko wani yanayi ko an je buki ne sai ya ɗauko ayoyin da suke magana akan aure irin wannan yana faruwa ayoyin aure an dawo daga jana'iza ne sai ya ɗauko innaka mayutun innahum mayutuna irin da ya nuna mutane shi ya saba da qur'ani ya iya ya iya fikin abin nan munasaba to wannan dai yayi ne mutane suke amma dai annabi baya haka zama na fata mun gane wannan annabi bai yin wannan idan sallah gajera ce to sura gajera idan sallah doguwa ce sura doguwa in matsakaiciya ce sura matsakaiciya kuma duk akwai su alkur'ani amma mutum ya ka sallah ba ta yi ba za a ce ba yi ba jama'a ina fata muna gane wannan jama'a Allah ubangiji mu samu dace ce wa yaktimuhu bihima haka kuma yake cike sallar sa da ita ma'ana sallar ƙarshe wutiri yana cike ta da ainihin wato qul huwallahu ahad idan zai yi wuturi da fiye da raka'a ɗaya kamar da raka'a uku ya tabbata yakan karanta isma rabbikal a'la a raka'a farko a raka'a ta biyu ya karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta uku ta ƙarshe kenan sai ya karanta qul huwallahu ahad kuma abin da ya inganta kenan karanta qul huwallahu ahad din ita kadai ba a jonawa da falaki da nasi abin da ya zo akan haka bai inganta ba karanta littafin ainihin bulugul maram na tahqiqin samir ibnu amin az-zuhairi babban malamin hadisi Allah ya saka mashi alkhairi wa yarqa'u bihi ma fil hajj to idan ya je aikin hajji ma wajen umara sai ya sake karanta waɗannan surori guda biyu kamar yadda muka ji a ainihin wato raka'a biyu da ake yi na dawafi alladhi huwa shi'arut tauhidi wanda shi kuma aikin hajji shi tambarin tauhidi ne dama gaba ɗayan shi shi yana nuna ta Allah da kuma cewa kowa bai isa ba sai Allah aikin hajji na suranta mana yanayi ne wanda ba wanda ya isa wani abu sai Allah kowa duk girman shi duk wadatar shi duk sarautar shi haka zai zo da sulle tumbur ya kwana cikin sanyi a kan ƙasa ba a cikin ɗaki ba ko otal ko wani waje mai alfarma haka za a watsar da mutane a muzalifa haka za a wuna a cikin rana a ainihin wato arafa haka za a tako a dawo a aske kai babu wani magana gayu ko alfarma ko wani high table ko wani kaza kowa sai ya maza makaskanci a gaban Allah shine ma'anar wato karken shi'ar na addinin musulunci kenan aikin hajji babu wani wanda za a ganshi a cewa wannan na musamman ne kowa ɗaya ne kamar yadda a wurin Allah duka haka mutane suke sai wanda ya fi kawai shine wanda ya fi takawa in ka kalli mash'ari irin na mina to yanzu kowa ya gama rankwafa ne a gaban Allah akwai wanda a wajen in dai dan dukiya ne to ya fi ƙarfin ya kwana kusa da kai saboda yana da abin da duk ake nema a duniya na wadata amma ka zai zo da mayafi rabin kanshi a fili rabin kafa shi a fili haka zai kwanta yana rawar sanyi dole anan zai kwana kuma ibada ce in bai kwana ba aikin hajjin bai yi ba idan kwana ne a hotel zai iya kwana a duk wani hotel mai tsada ko duk wani ɗaki na alfarma ya isa ya kwana amma yanzu ya zama ba komai ba a gaban Allah sannan talaka wanda bai da ko kwandala shi ma Allah ya sa Allah ya taimaka mushi ya samu hali ya je sai ga kwankwason shiga na mai kuɗi haka babu wani malami babu wani attajiri babu wani sarki babu wanda za gan shi da rawani balanta ka gan shi da wani da wani odali ko da wasu dogare suna bin shi kowa bawan Allah ne kawai kuma me ake ta cewa kawai Allah mun amsa kiranka Allah mun amsa kiranka labbaika Allahumma labbaika ba ambaton kowa sai Allah to a irin wannan yanayin sai manzon Allah in ya zo yin sallah sai ya ƙara maimaita waɗannan maganganu na ayoyin tauhidin aiki da tauhidin aƙida don mutum ya gane cewa tauhidi ya fi komai muhimmanci a rayuwar nan kamar yadda malam ainihin mai littafin a sarin batar yake faɗa shine wahid bali abdulsalam wahid abdulsalam bali yake cewa tauhidi shine abu mafi tsada da mumini ya mallaka a duniyar nan da haka idan mutum ya sake ya asarar tauhidinsa to ya gama asarar duk duniyar nan da kuma asarar lahira Allah ka tsare mu daga asara irin wannan to kamar yadda muka ce za mu ɗan ƙara wasu bayanai jama'a game da falalau da ya ambata na suratul ikhlasi wannan daga cikin littafin ainihin aljami li ahkamil qur'an wanda aka fi sani da suna tafsirul qurtubi tafsirin al-imamu abu abdullahi al-qurtubi babban malami Allah ya gafarta mishi babu shakka wannan littafi ne mai matukar kima a cikin ilimi na tafsiri ba zai yiwu a ce mutum yana fassara alƙur'ani kuma bai san ƙurtubi ba ba zai yiwu ba sai dai in ɗan kife ne irin yadda muke da su da yawa a nan ƙasar don wani ma yana fassara alƙur'ani ana nuna shi a tv ko a ji shi a fm ko a yi ta a kan intanet amma bai taɓa ganin ƙurtubi ba wani riko allah akwai su da yawa a nan ƙasa tunda a nan ƙasa har mata suna wannan zangayin zaka ji mace wadda bata iya da baƙin alƙur'ani ba a gidan rediyo saboda wasu ba su san abin da su da kuɗi ba sun kashe kuɗi an sa ta a rediyo tana ta zagin Allah duk muna ji a kasashen nan don wannan zagin Allah ne ga su nan ƙatti iri-iri wanda kamata ya aje a samu musu aiki da za su dinga yi a gidan bulo ko ainihin wato gidan biredi su samu aikin yi sai kowa ya naɗa rawani ya zo ya ce shi ma mufassiri ne ya yi ta tafsidi ya ta ɓarna ana jin su kuma tunda a ƙasar babu regulation to shikenan su ma malamai ne in azumi ya wuce ashirin su tafi umara a cika musu gidansu da kayan sallah shi shikenan da raguna da geron kunu sun ci ladan su mada suna da ladan kenan Allah ya tsare mu a takaicen takaitawa a cikin wannan mujalladi na goma a imam al-Qurtubi yake cewa daga shafi na ɗari huɗu da ainihin wato sittin da shidda inda ya kawo bayani akan suratul ikhlasi to za mu karanta daga sittin da takwas ne 168 inda yake cewa alƙaulu fil ahadisil warida fi fadli hadhihi sura bayani game da hadisan da suka zo don tabbatar da falalar suratul ikhlas malam ya ce fi thalasu masail a ciki akwai maganganu guda uku al'ula ta ɗaya ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري rajulan رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يا تبت أتكلم تافن إمام البخاري daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi sallam Abu Sa'id al-Khudri yace ya ji wani mutum ya ji wani daban yana karanta qul huwallahu ahad yuraddiduha yana ta maimaitawa falamma asbaha jaa ila nabi sallallahu alaihi sallam fa dhakara dhalika lahu wato wani ne ya ji makwabcin shi yana sallar dare duk in ya mike raka'a qul huwa kawai ke karanta fatiha da qul huwa fatiha da qul huwa shi kuma yana ta sauke izufai da yawa da ya gari ya waye sai ya zo ya ga manzo Allah ya ce na ji wannan ya ta sallar dare amma fa qul kawai yake karantawa irin ya raina abin da wancan yake yi wa kana rajulu yataqalluha shi mutumin yana raini cewa dan kadan ne fa qul huwa kadai ai da kai bucin ka kawai da yafi ko fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi inna hala ta'dilu thuluthal qur'ani na rantse da Allah da raina ke hannunsa wannan sura tana matsayin ɗaya bisa ukun alƙur'ani ne wa anhu qala daga abu sa'idin ya ce qala annabiyyu sallallahu alaihi sallam li ashabihi manzon Allah ya ce wa sahabban shi aya ajizu ahadukum an ya qara'a thulsal qur'ani fi layla yanzu ɗayan ku ba zai iya karanta ɗaya bisa ukun qur'ani cikin dare ba fa shaqqa dhalika alaihim sai abin ya ba su tsoro suka ga cewa abin da yawa izu ashirin wa suka ce ayyuna yutiku zalika ya rasulullah ya manzo Allah wa zai iya wannan karatu faƙala sai ce allahul wahidu samadu fulusul qur'ani ai qul Allahu ahad ɗaya bisa ukun ƙur'ani shi kharrajahu muslimun min hadisi abi darda'i bi ma'anahu ce muslim ma ya fitar da wannan hadisin abu darda'i da ma'anar wannan hadisin wa kharraja an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga sabi abu huraira muslim ya fitar cewa manzon Allah ya ce uhshidu fa inni sa'aqra'u alaikum thulutsal qur'ani ku tari yau a masallaci zan karanta muku ɗaya bisa ukun alqur'ani fa hashada man hashada sai mutane suka taru thumma kharaja nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama fa qara'a qul huwallahu ahad thumma dakhala manzo Allah ya fito sai ya karanta musu qul huwallahu ahad zuwa ƙarshe kawai sai ya shiga gida abin shi fa qala ba'dna li ba'd sai ana ta jira a sai aka fara fira sai wani ya ce inni ara hadha khabaran ja'ahu minas sama'i ina tsammanin ya shiga ne ya anso wahayi ma'ana ba su ɗauka ya riga ya gama aikin da zai ba wato ya shiga ne ya fito fa dhaka alladhi adkhalahu wannan yasa ya shiga cikin gida thumma qala thumma kharaja fa qala inni qultu lakum sa'aqra'u alaykum thulthal qur'ani ala innaha ta'dilu thulthal qur'ani yace ai na gaya muku zan karanta muku ɗaya bisa ukun alqur'ani to wannan sura da na karanta muku tana matsayin ɗaya bisa ukun alkur'ani ne duk waɗannan hadisai suna nan tsakanin bukhari da muslim jama'a kun ga magana da ibnu qayyim ke cewa hadisan sun kusa a ce mutawatirai ne ko qala ba'dul ulama'i wasu malamai sun ce innaha adalat fulusal qur'ani li ajali hadha lism tana matsayin ɗaya bisa ukun alkur'ani ne saboda wannan sunan alladhi huwa samadu as-samad dake cikinta fa innahu la yujadu fi ghairiha min as-suwari wannan sunan bai zo a wata sura ba kakab a cikin qur'ani sai anan wa kadhalika ahad haka nan lafazin ahad bai zo ba sai anan wakila wasu kuma suka ce innal qur'ana unzila athlathan qur'ani an saukar da shi ne abu kala uku ne thuluthan minhu ahkamun sulusi na farko yana magana akan hukunce-hukuncen ibada da mu'amala sallah azumi aure saki zakka gado da makamantansu wa thulusan minhu wa'adun wa wa'idun ɗaya bisa uku kuma yana magana akan abubuwan da za a samu lada da abubuwan da za a samu zunubi wa thulusan minhu asma'un wa sifatun ɗaya bisa uku kuma sunaye da sifofin Allah wa qad jama'at qul huwallahu ahad ahad al-aflasi ita ko tana ɗauke da ɗaya bisa uku nan ne shine sunaye da sifofin Allah din wa huwa al-asma'u was sifat wa ala hadha ta'wili ma fi sahihi muslim daga cikin abin da ke goyen bayan wannan fassarar hadisin cikin sayu muslim min hadisi abi darda'i an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzon Allah yace inna Allah jalla wa azza jazza alqur'ana thalathata ajza'in yace Allah madaukakin sarki ya raba alqur'ani zuwa gida uku faja'ala qul huwallahu ahad juz'an min ajza'il qur'ani kuma qul huwallahu ahad ɗaya ce daga cikin yanki uku na qur'ani wa hadha nassu abu abdullahi al-qurtubi yace kaga wannan nassi ne ba fasara kowa bane manzo Allah da kanshi wannan fasara wa bi hadha al-ma'ana summiyat suratul ikhlas da haka ake ce mata suratul ikhlas domin ikhlasin ɗaya bisa ukun qur'ani ne ya zo a cikin asbabun nuzul ɗinta cewa wani mutum ne kamar da mu zo mu ji gashi yace athaniya rawa muslimun an aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayahtatimu bi qul huwallahu ahad manzo Allah ya kada wata runduna za su je yaƙi sai ya zama limamin in ya zo sallah baya ya karanta duk wata sura da zai karanta kafin ya ruku'u sai ya karanta qul huwallahu ahad falamma raja'u zakaru dhalika lin nabi sallallahu alaihi wasallama ana zuwa sai suka kawo gulma suka ce ya manzo Allah gaskiya limamin yana yin wani abu da bamu gane ba kullun sai ya karanta qul huwallahu a kowace sallah in ya gama karatun kafin ya ruku faqala sai manzo Allah ya ce saluhu ku tambaye shi li ayi shay'in yasna'u dhalika me yasa yake yin haka fasa'aluhu faqala li annaha sifatur rahmani ce dan tana bayani ne akan siffofin Allah mai rahama fa ana uhibbu an aqra biha ina son koyaushe in karanta ta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi sallama sai manzo Allah ya ce akhbiruhu annallaha Allah azza wa jalla yuhibbuhu ku gaya masa cewa Allah ubangiji yana ƙaunarsa wannan hadisin shi ma muslim ya fitar da shi warawa an tirmidhi an anas ibn warwiya an tirmidhi an anas ibn malik qala kana rajulun min al ansari ya ummuhum fi masjid quba wani mutum daga cikin ansar yana limanci a masallacin quba wa kana kulla maftataha suratan yaqra'uha lahum fi salati faqara'a biha iftataha bi qul huwallahu ahad hatta yafruga minha sai zama duk sanda ya bude wata sallah in ya karanta wata sura sai ya karanta qul huwallahu zai fara karanta qul huwallahu thumma yaqra'u bi suratin ukhra ma'aha sai kuma ya karanta wata sura bayan ƙulhuwallahu ahad wancan yana gamawa da ƙulhuwallahu shi kuma wannan da ita yake farawa wa kana yasna'u dhalika fi kulli raka'at yana yin haka a kowace raka'a fa kallamahu ashabuhu sai mutanen masallacin suka ce gaskiya alaga ta malam mu ba mu san wannan da kake kullun sai ka karanta mana ƙulhuwallahu ka dinga dan susurkawa mana irin yan kwamitin nan masu zangayi fa sai suka ce da shi innaka taqra'u bi hadhihi sura kullum kana karanta wannan sura thumma la tara annaha tujzi'uka kuma kai baka ganin ta isar hatta a bi suratin ukhra sai ka kara mana wata sura ba ka yanzu ma ake yi ba sai a taru a ce za a fawa liman ka'idojin da ya kamata ya sallah akai to da suka gaya mishi haka sai ya ce suka ce da shi fa imma an a biha ko dai ka dinga karanta mana qul ita kadai wa imma an tad'aha wa taqra'a bi suratin ukhra ko kuma ka aje ta gefe ka karanta wata ba mu yadda da sallah kullun raka'a ɗaya sura biyu ba qala sai ce ma ana bi tarikiha yace wallahi ba zan bari ba wa in ahbabtum amma in kuna so an a ummakum biha fa'altu in kuna son limanci na na ci gaba da yi a yadda kuka ji dinnan irin shi kawai na iya wa in karihitum taraktukum in kun ba ku so sai na bari kawai amma ni ban canza irin sallata ba wa kanu yarawnahu afdalahu to kuma suna ganin girman shi yafi kowa falala a wajen su wa karihu an ya ummahum ghairuhu ba su san kuma a ce ba shine liman ba suka shiga cikin haraji kenan ba su san irin sallar shi kuma ba su san limancin wani sai shi to da haka da suka tashi sai suka kai shi court of appeal kenan ko falamma atahumun biyu sallallahu alaihi wasallama akhbaruhul al-khabara da manzo Allah yana zuwa masallacin duk mako manzo Allah na zuwa dama haka ake da wani babban malami ya sai a ce alaga wata malama da tambaya ina hukuncin liman mai yin kaza <laughs> to da wani ake ina hukuncin wanda ya ce kaza ba kyau ba ka ake bayan zama to irin wannan ne ta faru jama'a da aka faɗa wa manzon Allah faƙala ya fulan sai manzon Allah ya ce ya kaiwa ne ma yamna'uka mimma ya amuru bihi ashabuka me ya hana ka aikata abin da mutanenka suke so dan a zauna lafiya wa ma ya hamiluka an taqra hadhihi sura fi kulli raka'a me yasa kake so dole sai ka karanta wannan sura fa qala ya rasulullah inni uhibbuha ce ya manzo Allah ni ina son wannan sura ne fa qala rasulullahi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce inna hubbaha adkhalaka aljanna manzo Allah ya ce kaunan wannan sura ya kai ka aljanna ma'ana shi yanzu gaba ta kai shi ma da suka je suka faɗi wannan saƙon wa qala tirmidhi yace hadha hadisun hasanun gharibun sahihun qala ibn al-arabi al-imam abubakar ibn al-arabi a cikin ahkamul qur'an yace fa kana hadha dalilan ala annahu yajuzu takrar suratin fi kulli raka'atin yace wannan dalili ne akan halascin maimaita sura a cikin duk wata raka'a ka yi sallar dare gaba ɗaya ko sallar asuba ko sallar magariba ko la'asar ya zama dukkanin rakawoyin kana maimaita sura ya halasta wa qad ra'aytu ala babil asbati fi ma yaqrubu minhu yace lokacin da naje kasar an kasar Palestine kenan naga wato a wata kofa da ake ce ma babul asbati a masallacin da ke kusa da kofar wannan shiga garin imaman naga wani limami min jumlati thamaniyati wal ishirina imaman daga cikin limaman da na gani masu sallah a wajen wajen su 28 kana yusalli fihi tarawi yana yin sallar tarawi fi ramadana bil atrak yana wa mutanen shi turkawa sallar sallar tarawi a wannan masallacin cikin watan ramadana fa yaqra'u fi kulli raka'atin alhamdulillahi wa qul huwallahu ahad sai yana karanta a kowace raka'a yayi fatiha sai karanta qul huwallahu ahad hatta yatimma tarawiha har ya gama gaba ɗaya sallolin daren nan takhfifan alaihi yana kan shi da mutanen shi wa ragabatan fi fadliha da kuma fata da yake yi na samun falalarta sai ya ce wa laysa min sunnati khatmul qur'ani fi ramadana yace baya cikin sunna a ce sai an sauke alqur'ani a watan ramadan ya ku ahlu suna jama'a mu daina yin bid'a jama'a bai dace ahlu suna suna bid'a ba an gaya mutane wannan abun an faɗa an faɗa amma mutane sun kiji hayan ɗarika sun samu abun faɗa a kanmu a ce za a raba kullum sai an yi izu shida bayan kwana ashirin ko talatin kenan ko an sauki ko kuma idan sallar dare ɗinnan da ake yi mai sunanta ma kiyamun laili ko na kwanakin goma ƙarke a ce kullum sai an yi izu shida shine mai izu shida kullum komin ko ana ha maza ha mata sai an yi izu shida na ana so ne dole sai an sauke ya ahalu sunna ina ka samu wannan a cikin addinin annabi wallahi babu wannan wannan daga cikin hanyoyin da shaidan yake bi na ya batar da mutane alhalin suna ganin akan addini suke tsakani da Allah wannan ba addini bane ka ji maganan Abubakar ibn al-Arabi shekara wajen 900 da suka wuce yace walaysa min sunnati khatmul qur'ani fi ramadana an faɗi wannan hawa suka ce za su yi raddi ko za su kawo hujja ba wata hujja jama'a san rai ne kawai faƙara umma ta yassara minu abin da ya sawaka an an yi izu ɗaya ya yi izu biyar ya yi aya goma goma ya yi ƙul huwallahu kaɗai ta yi ya zama ana nawa'antawa in an ga nishaɗi a yi da yawa in an fara da wuri a yi da yawa in fact ko ta hadidi da za a ce dole sai karfe kaza za a fara duk wannan baya cikin sunna jama'a in an zo kawai mutane sun taru a yi in ba su taru ba a jira ko wannan fileti da ake sakawa a cikin masallatai allo ɗauke da lokutan sallah wannan ba dinin Allah ba ne wannan ma duk wasu bidiyoyi ne da aka kawo su cikin zamani da itimadi shi kanshi akan kalanda cewa sai abin kalanda ta ce bayan ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon Allah ya fassara Allah ya faɗa cikin Qur'ani cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta mai tafiya da lokaci jibrilu ya zo ya bayyana wa manzan Allah lokutan sallah ga hadisin nan shine hadisi na farko a cikin wadda a aikace manzan Allah ya aikata aka gani sallah asuba lokaci kaza sallah Azar lokaci kaza la'asar magariba isha abinda ake so ya zama ladani yana da wannan ilimin ya san wannan ilimin dama a cikin hadisi manzan Allah ya ce ladani amintacce ne a gun al'umma duk sanda ya ga lokaci yayi ya kira ya zama yana da hangen nesan gane yaushe lokaci ya canza amma yanzu kawai sai a je a siyo ta kalanda timing committee kawai a rataye duk wata yi kawai a falle da ita ake itimadi wannan ma bid'a ne jama'a ba addinin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama ko kuma a zo a ɗora wani allo a ja layi a rubuta sallah kiran sallah iqama jiran liman a yi wani timetable haka wani jadawali wannan kaga an ce biyar da minti uku biyar da minti takwas jiran liman minti biyar a ina ka samu wannan ya zama shi'ar a masallatanmu sai a ce ita kuma magariba faduwar rana to ai shine asali wannan da sai a ce asuba fitowan alfijir azhar a ce zawali la'asar idan inuwa ta kai tsawon abu magariba faduwar rana isha'i buyan shafaki in ka sa wannan baka bid'a ba dan shine asali amma me yasa aka jirkita abin ya koma wani abu daban kuma yanzu duk masallaci ana yin waɗannan magana ma da muke za a ce mu mun cika zafin kai ne amma sai mutum ya kawo mana ina yake addini za ka ji sasu ce ne ai mu ba mu yi da sunan bid'a ko muna neman lada ba wannan bai isa hujja ba bai isa hujja ba hujja tun da kun kawo shi cikin masallaci da sunan wani bangare na sha'air na addini to ku kawo hujjar shi shi in ba ku da hujja ku cire kawai duk abin da a zamanin salaf suna da imkaniyar yin shi idan ba su yi shi ba baya cikin addini mu ji wannan ko da kuwa ba asalin addinin ba ne amma in ba su da imkaniya idan muka samu imkaniya za mu iya yi tun da ba asalin addini ba ne alal misali yanzu wannan tires da ake sakawa masallaci da fenti da ake masallaci masallacin salaf ba su da wannan amma a lokacin ba su da wannan wayewar kan ta ilimin da za su iya yi amma yanzu kamar jan layi da ake a kan sahu a ja fenti ko a ja salatab ko makamancin shi a zamanin su ƙasa ce ma a masallacin amma ba sa jan layi kawo ko jan layi da ƙasa kawai za a samu itace ne kawai a ja kuma ilimin su ya kai su ya kama ba su yi ba da ka jan layi da ake ana ganin dole ne sai an jawo sahu layi ba kyau me yasa saboda salaf za su iya yi ba su yi ba ƙawa'id ne ake bi na wajen gane abubuwa cewa ba addini ba ne ka duwa gani jama'a yanzu ya zama mana al'adu a masallatan mu dole wai sai an zo duk ana ta wasu jallayi ana wani aune aune dina aka samu wannan duk wannan zangayi ne wannan duka tanattu'i ne wuce makaɗi da rawa ne to haka game da sallar tarawih jama'a na farko sanya lasifika da ake tsakar dare a hana mutane bacci ba sunna bane idan za ku sa lasifika ya zama labudda to ku sa iya buƙatar ku iya wanda za ku ji amma sauran mutane suna son su yi bacci ko kuma suna yin sallolinsu a wasu wuri ƙur'ani na wasu na shiga na wasu wannan ba daidai ba ne jama'a sannan ba dole ba ne a ce sai an yi izu kaza an yi prescribing dole sai an yi izu kaza ba dole ba ne rike alƙur'ani da mamu suke yi kowa rike da ƙur'anin shi wannan ma bid'a ne idan liman ya haddace fa biha wa ni'mat in bai haddace ba ya samu ya rike ƙur'ani don an samu wannan daga salaf suna yin haka amma kai mamu me kake da ƙur'ani cewa yi ka saurara kai dabburi sai wani ya ce wai yana neman ya dinga tada liman ne to sai ka je ka koyi hadda da hadda ake tada liman ba da buɗe alƙur'ani ba sai ka je ka zama alarma matukunna shine za ka zo ka zama mai tada liman sannan haka rerawa da ake yi ma ainihin addu'o'in da ake yi a wuturi da tsawaita addu'ar wuturi wajen awa guda ina ka samu wannan shi ma ai ta addu'a har a dinga faɗan abin da ya saba wa ka'idar shari'a har a dinga cewa Allah wai ya Allah la ta da fi maqamina hadha dhanban illa gafarta wani daga cikin bidiyoyin addu'a yi ma Allah sharaɗin cewa Allah kar ka bari mu bannan sai ka gafarta mana wala aiban illa satarta wala hamman illa farrajta wala kaza wala kaza duk waɗannan jama'a wallahi zangayi ne baya cikin addinin Allah kuma saboda mutane suna yin addini ne kawai yadda suka ga ana yi yayi kawai yayi ne ba sa karantawa a cikin karatu duk wanda yake wannan kace nuna maka shi a cikin hadisi tukuna ko a cikin maganganun malaman magabata ya nuna maka shi ya ji wani balarabe ne kawai yana yi shi ma ya ɗauka balarabe to wahayi aka mushi hala tukari ne shi ma ba balarabe ba ne ɗan uwanka ne tukari kawai ya zauna ne ƙasa mai tsarki gemin shi ya yi lukui-lukui hala shi ma kabi biya ɗana afirka ne ma ba ma balaraban ba ne to koma da ba hashime ne ba hujja ba ne suna nan abubuwa da yawa haka birjik ka ga ana yin su jama'a suna yin su waɗanda suke ba daidai ba ne sa'an nan jama'a daga cikin abubuwan kuma da za ka ga muna yi a wurin sallolinmu irin waɗannan shine wai sai mutum ya zo ana sallah wai sai ya zo na ya ta bacci sai ya ji za a yi ruku kawai sai ya miƙe wai ya ci gaba da sallah kuma ai da ka je ka yi baccin kawai tun farko ba dole bacci suna nan da yawa jama'a birjik saboda